duk wani saurayi da ka gani in Allah ya so zai iya biyan sadaki in dai tana son shi domin in tana son shi za a yi shawara da ita wajen sa mishi sadaki ita ta san yadda rayuwar shi take so da haka sai ta ce to baba ba da hali a sa mai dubu uku ya isa dubu uku to kai kuma gayu aka ce a kawo dubu uku ai za ka san yadda za ka je ka samu dubu uku kenan ba za a wahalar da kowa ba sai a bari sai an yi sallah azhar sai a ce akara makallahu